Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi kira a kan haɗin kai haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya, gwamnonin jihohi da 'yan majalisun tarayya domin cimma manufofin cigaban gaban ƙasa. Shugaban ƙasar ya yi kiran ne a yayin da ya karɓi bakuncin gwamnonin jihohi da shugabannin majalisosin tarayya a Legas a ranar Juma'a. Tawagar ta samu jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim shatima ta ƙunshi shuwagabannin majalisar dattawa Gordon Tsafabio, kakakin majalisar wakilai tajiddin Abbas, gwamna Abdulrahman Abdulrazak na jihar Kwara, kuma shugaban majalisar gwamnonin Najeriya da sauransu. Da yake magana a madadin shugaban ƙasa, Kashim Shatima ya bayyana kyakkyawan fata game da farfado da tattalin arzikin Najeriya. Sannan ya yi kira a kan gamin haɗa kai wajen cicciɓa ƙasar nan gaba. Shatima ya ce, mu haɗa kanmu goyi bayan shugabanmu sannan mu cicciɓa ƙasan nan zuwa mataki mafi inganci da yake jaddada a da Tinubu yake takawa wajen tafiyar da kowa cikin gwamnatinsa ba tare da nuna ƙabilanci ko bambancin addini ba. Mataimakin shugaban ƙasan ya bayyana cewa haɗuwa da gwamnonin guda 29 da suka yi a Legas tare da shugabannin majalisosin tarayya da wasu tsofaffin gwamnoni guda shida ke nuna cewa Tinubu shugaba ne mara nuna kabilanci kuma wanda ya rungumi kowa. Shugaban Majalisar Dattawa Tsafa biyu ya jinjina wa gwamnonin jihohi akan kwaikwayo da salon mulkin Tinubu suke yi wanda ya kunshi sauraron shawarwarin mutane mabambanta tare da neman shawarwari ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba. A nasa jawabin gwamna Abdulrazak ya bayyana goyon bayansa Akan aikin titin Legas zuwa kalaba mai nisan kilomita 700, inda ya bayyana shi a matsayin babban aikin da zai yi tasiri mai kyau ga ƙasar nan bayan an kammala shi. Ya jinjina wa ƙoƙarin da shugaban ƙasan yake yi wajen daidaita tattalin arziki da kuma inganta yanayin rayuwa, inda ya lissafo ci gaban da aka samu a ƙasar wanda ya ƙunshi farfaɗo da darajar Naira da kuma raguwar farashin kayan abinci.